c'est que moi je paye des impôts. Is the Voice of America broadcasting to Africa? The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanun labarai. To Murtala, yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza da Labanin a yau Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto da take zargin Isra'ila da aikata laifukan yaƙi. Rundunar sojan Rasha ta bayar da rahoton cewa ta kama wani ƙauye a gabashin Ukraine a ranar Alhamis, yayin da dakarunta ke ƙara tunkarar garin Kurakhov. shugaban hukumar makabashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya gana da babban jami'in diflomasiyyar iran a yau alhamis to bayan labaran duniya za ku ji cewa babban kwamandan rundunar sojin amurka da ke afirka janar michael langley ya gana da babban hafsan hafsoshin najeriya to me suka tattauna kada ka manta ƙasar amurka ƙasa ce wadda tana da alaƙa dangantaka mai ƙarfi da najeriya ta fannin aikin soja da kuma aikin tsaro a nan amurka kuma zababben shugaban ƙasa mai jiran gado donald trump yana nan yana shimfiɗa tubalin tsare-tsare da manufofin gwamnatinsa na cikin gida na shekaru hudu masu zuwa za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya yayin da ake ci gaba da gwabza fada a gaza da labanin a yau alhamis ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar da wani rahoto inda take zargin isra'ila da aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan bil'adama rahoton ya ce jami'an isra'ila waɗanda ke ta raba mutane da matsugunansu da sauya fararen hula matsuguni suna aikata laifukan a laifin yaƙi na tilasta ficewa sannan matakin ya yi kama da yunkurin kawar da wata ƙabila a yankin da falasinawa ba za su iya komawa ba rahoton ya ce kungiyar human rights watch ta gano cewa tilasta mutane barin matsugunan su ya zama ruwan dare kuma shaidu sun nuna cewa ya kasance cikin tsari kuma wani bangare na manufofin kasar irin wannan ayyuka kuma sun zama laifukan cin zarafin bil'adama rundunar sojan rasha ta bayar da rahoton cewa ta kama wani ƙauye a gabashin Ukraine a ranar Alhamis yayin da dakarunta ke kara tunkarar gabashin Khorhov. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojinta sun kama ƙauyen Bazanisanka a yankin donex Garin yana da yawan mutane da suka kai kusan dubu ashirin kafin a fara yakin a dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda kamfanin dallancin labaran Faransa ya rawaito. har ila yau rasha ta ba da rahoton lalata filayen jiragen saman ukraine da cibiyoyin makamashi tare da harbo jirage marasa matuka 78 kamar yadda kamfanin dillancin labaran rasha ya rawaito rundunar sojan ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuka 21 daga cikin 59 da rasha ta harbo cikin harin da aka kai mata cikin dare labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manazarta da biyoyi ta zanta da su sun bayyana shakku kan matakin da china ta ɗauka a baya-bayan nan don cire harajin kayayyaki daga ƙasashe mafiya ci baya masu hudar jakadanci da beijing da suka hada da 33 daga afirka a wata mai zuwa shugaban kasar china shi jinping ya sanar da hakan a taron 2024 na taron kolin haɗin kan china da afirka da aka gudanar a birnin beijing a farkon watan satumba da ya gabata manazarta na ganin wani kokari ne na faɗaɗa tasirin ƙasar china afirka ba tare da kawo wani ci gaba ba an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan babban kwamandan rundunar sojojin amurka da ke afirka general michael langley ya isa najeriya inda ya gana da babban hafsan hafsoshin tsaron ƙasar a cikin sirri wakilin mu a abuja hassan maina kaina ya ji ta bakin kakakin rundunar sojin najeriya brigadier general tukur gusau domin jin abubuwan da aka tattauna a lokacin ganawar za ku iya tunawa shugaban rundunonin sojan najeriya janar christopher gwabin musa an zaɓe shi a matsayin shugaban kwamiti na shugabannin tsaro na afirka ta yamma gaba ɗaya so kan wannan ne ya zo ya same shi domin a ƙara fito da muhimman dubaru yadda za a kawo zaman lafiya a wannan yanki kada ka manta ƙasar amurka ƙasa ce wadda tana da alaƙa dangantaka mai ƙarfi da najeriya ta fannin aiki aikin soja da kuma aikin tsaro akwai kayayyaki da mukan saya daga ƙasar america sannan kuma suna taimaka mana ta fanni daban-daban so kamar da na faɗa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin najeriya da ƙasar amurka eh, general gusau ya kuma yi ƙarin bayani akan muhimman abubuwan da manyan sojojin biyu suka mai da hankali wurin wannan ganawa a cikin muhimman abubuwan da aka tattauna lokacin wannan ziyara general christopher musa ya buƙaci shi janar langley ya duba yiwuwa sassauta ka'idojin da ƙasar america kan sama ƙasashe musamman masu tasowa wajen sau kayayyakin aiki daga ƙasar america kamar yadda kuka sani 'yan shekarun da suka wuce an ɗan ta samun 'yan matsaloli wurin shigo da kayayyaki daga america wani lokaci ma ko da kuɗinka za a ga akwai 'yan matsaloli to kuma wannan yana shahuwa aikin da muke yi so shine ya buƙaci a sassauta wa'annan ka'idoji yadda za mu samu mu samu samu wa'annan kayayyaki domin mu ci gaba da aikin da muke yi na yakar 'yan ta'adda win commander musa isa salman masanin tsaro ne ya kamata mu gane yadda amurka ke gudanar da al'amuranta game da sai da makamai bayan an kilarin cewa technology din za su iya saida mutane domin ba komai za su iya saidawa ba ko wasu ka'idoji kuma waɗanda suke gindaya wanda ba soja ba kaɗai ke gindaya waɗannan ka'idojin akwai waɗanda dokoki ne waɗanda 'yan majalisa ke yi suna da abin da ake ce ma oversight da 'yan majalisa ke yi sosai a kan soja da kuma executive branch wanda aka fi samun sojan najeriya kuma su amerika suke korafin cewa ba su sai da makaman nan ba shine abinda suke ce ma kare jama'a a wurin amfani da waɗannan makaman da kuma kare haƙƙin bil'adama sojan najeriya duk da zirge-zirgen da aka yi ta masu suna keta 'yancin bil'adama wato abinda su amerika ke ce ma lehilo na san cewa su sojan najeriya akwai ka'idoji da suke fitarwa da zai tabbatar da cewa an bi wa'annan ka'idojin saboda kar a hallaka farar hula. A baya dai an yi dogon turanci sosai kafin Amurka ta saki jiki da sai wa Najeriya makamai bisa zargin sojin Najeriya da rashin mutunta 'yancin bil'adama kafin daga bisani a warware wannan matsala. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ta gaida Hassan Maina Kaina yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya. Zababben shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya sake zuwa birnin Washington a ranar Laraba yayin da ya kai ziyara a Majalisar Dokokin ƙasar da fadar White House sannan ya ƙaddamar da manufofinsa yayin da ya shirya don yin wa'adin mulkinsa na biyu. Shugaba Joe Biden ya karbi bakuncin Trump a ofishin shugaban kasa na Oval Office inda ya yi alkawarin mika mulki cikin kwanciyar hankali. Shugaba Joe Biden ya ce za mu yi dukkan abin da za mu iya don samar da abin da kuke bukata, kuma za mu samu damar yin hakan don tattauna wasu daga ciki a yau. Barka, barka da zuwa. Trump ya ba da amsa da cewa. thank you very much. And uh, politics is tough, and it's uh, many cases not a very nice world. Na gode sosai, siyasa tana da tsauri kuma ita a yawancin uh, lokuta ba abu ne mai daɗi ba, amma ta yi kyau a yau kuma na yaba sosai. Mika mulki cikin kwanciyar hankali zai kasance mai sauƙi kamar yadda za a iya yi, kuma na yaba da hakan jo. Daga ƙarshe, Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Grossi ya gana da babban jami'in diflomasiyyar Iran a yau Alhamis, yayin da ya fara wata muhimmiyar tattaunawar nukiliya a Tehran makonni kafin zababben shugaban Amurka Donald Trump ya kama aiki. A lokacin da yake wa'adin mulkinsa na farko a fadar White House daga 2017 zuwa 2021, Trump ya samar da manufar da ake kira maximum pressure, wanda ya sake sanya takunkumin tattalin arzikin Amurka. da aka ɗage a ƙarƙashin wata muhimmiyar yarjejeniyar nukiliya ta 2015 grossi wanda ya isa hiran da yammacin ranar laraba ana sa ran zai tattauna da babban jami'in nukiliyar ƙasar da na siyasa ji kamfanin dillancin labaran iran. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc zababben shugaban amurka mai jiran gado donald trump ba zai koma fadar white house ba har sai a watan janairu da aka rantsar da shi to amma yanzu haka yana shimfiɗa tubali na tsare-tsare da manufofin cikin gida na shekaru hudu masu zuwa na gwamnatinsa ga fassarar rahoton caroline presutti Za mu gyara komai game da ƙasarmu kuma mun kafa tarihi saboda wani dalili a daren yau kuma dalilin zai tabbata. Babban abin da zababben shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya sa gaba na farko shine gyara sha'anin shige da fice. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. dole ne mu rufe waɗannan iyakokin kuma za mu bar mutane su shigo cikin ƙasarmu muna son mutane su dawo amma dole ne mu bar su shigo amma su shigo bisa ƙa'ida trump ya yi nasarar shawo kan jama'a a taron gangamin yakin neman zaɓensa inda ya sha alwashin korar miliyoyin baƙin haure da ba su da takardun izinin zama a kowace shekara masana sun ce hakan zai laƙume biliyoyin daloli kuma yana buƙatar gagarumin tsari da wakilai wanda har yanzu ba a bayyana ko ɗaya daga cikinsu ba. amma babban jami'in da ake hasashen zai kula da kan iyakoki na trump tom homan ya faɗa wa 60 minutes cewa zai mai da hankali kan wuraren aiki ba wai unguwanni ba And after the greatest political comeback in American history, we're going to leave the greatest economic comeback. bayan kuma bayan siyasa mafi girma a tarihin Amurka, za mu jagoranci shirin farfado da tattalin arziki mafi girma a tarihin Amurka karkashin jagorancin Donald Trump. trump ya yi alkawari na manufofin amurka farko tare da haraji kan kayayyakin kasashen waje da kuma cire haraji kan kudaden ritaya da na tukuici america has given us an unprecedented and powerful mandate amurka ta ba mu karfin ikon mulki da ba a taba ganin irinsa ba tare da wannan wa'adin ya nada mai kamfanin tesla da spacex elon musk da tsohon abokin hamayyarsa a takarar shugaban ƙasa vivek ramaswamy domin jagorantar ayyukan gwamnati domin duba tsarin mulki da kuma kashe kuɗi samun rinjayen jam'iyyar republican a majalisar dattawa da majalisar wakilai cikin sauƙi zai baiwa trump damar tabbatar da waɗanda aka riga aka zaɓa domin mukaman sakatorin gwamnati da na tsaro da tsaron cikin gida da mai kula da hukumar kare muhalli da jakadu a majalisar ɗinkin duniya da isra'ila da dai sauransu kaɗan daga cikin mukaman gwamnati dubu hudu da trump zai naɗa a cikin ƙasa da kwanaki saba'in zababben shugaban ƙasa zai karɓi ragamar mulki kuma za a ga ainihin alƙiblar da gwamnatinsa a wa'adin mulki na biyu ta kama amma a bayyane take cewa za ta bambanta sosai da shekarun gwamnatin biden. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin, mun ji bayanai kan yadda cututtuka suke bijirewa magunguna, musamman antibiotics da ake amfani da su wajen magance cututtuka da ƙwayoyin cuta nau'in bacteria, virus, fungi da kuma parasites ke haddasawa. Kuma mun ji yadda wannan matsala ke da illoli da kuma irin kalubalen da likitoci ke fuskanta wajen yi wa mutane magani sanadiyar wannan matsala ta amr sai dai kuma ba a nan gizo ke saka ba domin kuwa wannan matsala ta shafi dabbobi da kuma muhallinmu dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tuntuɓi shugaban asibitin dabbobi na jihar sokoto dr lawali bello yahaya don jin shin menene ma alakar antimicrobial resistance da dabbobi da kuma mutane likita gare ka Antimicrobial ana amfani da su a mutane kuma ana amfani da su a dabbobi a dabbobi amfani da su waɗannan magungunan a da makiyaya ke yi daga kilan ganin ciwo wanda ba a ku tabbatar da me ya kawo shi ba a je a fara amfani da magunguna daban-daban wanda likita ba shi ya ba da shawara a yi amfani da su ba yakan kawo wannan antimicrobial resistance ko kuma bijirewa na kwayoyin halittu da ake ba da magani saboda ganin cewa sun samu waraka wannan hali da ainihi makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi ke yi yana sa duniya gaba daya cikin hadari na wannan antimicrobial resistance da kuma mace-mace da ake samu na an yi amfani da su waɗannan ah, magunguna ba su yi amfani ba na ɗai daga cikinsu shine amfani da maganin a dabbobi saboda kilan su samar da wani girma ko kuma ƙwarin jiki na dabbobi wanda ah, a kimiyyance ba a yadda da a yi amfani da su ba saboda ba za a yi amfani da su ba ta hanyar da za su kashe kwayoyin halittu da ke cikin jikin dabba sai dai a yi amfani da su ta hanyar rage waɗannan kwayoyin halittun wanda su kwayoyin halittun maganin an sashi yadda ba zai kashe kwayar cuta ba Su in bai kashe kwayar cuta ba ya ta samu wani garkuwa na cewa a ta san wannan maganin ba zai yi mata illa ba lokacin da rashin lafiya ta zo so ke ga amfani da shi cikin abincin kaji ko abincin dabbobi ko abincin kifi so wannan yana iya kawo wannan uh, resistance in ya zanna cewa waɗannan ƙwayan halittu ba za su uh, mutu ba lokacin da aka yi amfani da magani lokacin da ciwo ya shiga uh, na biyu kamar yadda kika sani yanzu mutane ana kiwo da yawa wanda suna jin tsoron a ce wata cuta ta shiga cikin ainihi gonakinsu ko cikin su ko cikin inda suke kiwo tunanin cewa idan cutar ta shigo tana iya musu lahani so shi yasa suke amfani da wannan uh, magungunan daga farko da aka fara kiwo har lokacin da za a rabu da dabba wanda wannan bai dace ba kuma yana iya sa su kayan halittu su masu bijire ma magani saboda gani ne yau da gobe ana ta amfani da shi kuma na uku ke ga lokacin da ya zanda cewa a muhallin da muke ciki ya zanda cewa akwai su waɗannan kwayan halittun su zai zama da cewa ko dai ruwan shan mu ko kuma wasu wurare da ake ɗebo eh, kayan abinci ya zanda cewa mutane su ci su ainihi samu wannan antimicrobial resistance din misali da nake iya baki shine ke ga yanzu yadda manoma ke amfani da kashin kaji a matsayin taki da kuma kashin dabbobi a matsayin taki a lokacin da aka yi ruwa zan ruwa suka wanke wannan taki din ko kuma suka ɗibi wani bangare nashi suka kai shi a cikin ruwan da mu kilan muke zuwa gulbi ko kuma teku ko kuma inda dai mutane ke ɗebar ruwa na sha da kuma su dabbobi wanda in suka je wurin ke ga za a samu cewa an ɗebo wannan ruwan an yi amfani da su kuma akwai wannan ƙwayan halittun waɗanda suke da wannan antimicrobial resistance in so ke ga su ma mutane in sun sha ruwan za su yi developing wannan abin da muke kira a ah, antimicrobial resistance wani lokaci akan iya ɗebo ruwan a wanke kayan abinci kamar su alayyahu latas da sauransu waɗanda mutane ke iya ci ba tare da an dafa ba wanda su ma suna iya ɗaukar waɗannan kwayan halittun da suke da wannan bijirewa ga magani ɗin sannan bayan wannan mahiya kuma za ki ga cewa a ɗabi'a mu ta misali in ana kiwon kifi shi ma kisan yana rashin lafiya irin tashi za ki ga cewa mutane kullum da safe za a je a ɗibi garin magani a zuba cikin ainihi inda ake kiwon kifin tunda ruwa ne sai a zuba maganin cikin ruwan su zaman kifin ko da yaushe cikin ruwan kwayoyin halittun da ke kawo cututtuka sukan ga maganin ko da yaushe in ma a jikin kifin ne ma a cikin ruwan sai ya san da cewa duk waɗannan kwayoyin halittun da ke nan sun riga sun saba da maganin lokacin da ciwo zai zo a bada wani magani ba zai yi tasiri ba ko kuma lokacin da aka yanka kifin ko kuma aka ɗebo kifin za a yi amfani da shi shi ma yana ɗauke da wannan kwayar halitta na bacteria ko wata kwayar halitta mai kawo cuta wadda ta bijire ma wannan magani ɗin haka kuma akwai kilan yadda muke ainihi watsar da shara wanda wani lokaci akan samu cewa inda eh, dabbobin suka zo suka yi kashi ko suka yi fitsari ko wani abu ya san da cewa an kwaso waɗannan kayan ko kuma waɗannan sharan a zubar da shi ko ina wanda iska na iya ɗauko waɗannan ƙwayar halittun mutum ya shaƙa ya san da cewa shi ma ya samu wannan antimicrobial resistance ko kuma waɗannan ƙwayoyin halittun masu antimicrobial resistance sannan ke ga mutane waɗanda ke aiki a inda ake yanka wato mahota ko kuma kwata za ki ga cewa su ma ko da yaushe suna ma'amala da su waɗannan dabbobi waɗanda zai yi amfani da su waɗannan magunguna da ake ce ma antibiotics waɗanda an yi amfani da su a dabbobin kuma ba faɗi suke yi ba kuma ba akwai abin da muke ce ma withdrawal period wanda lokaci ne daga lokacin da ainihi aka ba da magani zuwa lokacin da ake iya amfani da nama ko madara ta dabba wanda zaki ga cewa mutane ba a cika kulawa da waɗannan abubuwan ba so su waɗannan masu aiki a kwata ko masu aiki a mahota zaki ga cewa ko abbatuwa zaki ga cewa a yaushe yadda suke ainihi mu'amala da nama ko babu isassar tsafta na ganin cewa ko da mutum ya amfani da shi kilan wurin za a wanke ko shi zai wanke jikin shi sai zan cewa yana ma iya dokan waɗannan ƙwayan halittun ya kai ma iyalin shi ko mutanen da yake mu'amala da su sannan bayan wannan akwai matsala da muke samu ta halbuwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane wanda mahi yawa duk cutar da ta tashi daga dabba zuwa mutum in har ta bijire ma magani a dabba to za ta iya bijire ma magani a jikin bil'adama wannan ya kawo ni a gaba na cewa akwai cututtuka fiye da kashi saba'in bisa ɗari waɗanda ke samun mutane daga dabbobi haka kuma ana iya samu a ce kilan cikin kayan da muke amfani da su kilan yogurt ko a kwai ko kuma madara ko kuma masu shan madara ba tare da an dafa ba ko kuma masu shan misali fitsarin dabba na kamar raƙumi da aka ake ƙoƙarin mutane ke ta ƙoƙarin shan ainihi fitsarin shi ko madarar shi ko kuma a ɗibi wani sashen jiki nashi ɗanye a yi amfani da shi ba tare da an dafa ba sauran maganin da yake jikin dabbar idan mutum ya ci tunda ko da an dafa ma wani lokaci za zake ga cewa ƙwayoyin magani ko kuma chemicals da aka yi amfani da su wajen haɗa magani ba dole ba ne zafi ya kashe su saboda haka in mutum ya ci akwai traces na waɗannan antibiotics ko kuma antimicrobials ɗin sai zan da cewa ya yi developing resistance su ma kan su kwayoyin halittu sukan jefa wata halitta ta jikinsu ga wasu kwayoyin halittu na cikin jikin bil'adama wanda in sun yi haka nan su ma su akan samu abin da muke kira mutation wato canzawa na kwayar halittar da ke kawo ciwo wanda wannan kimiyya ce amma ana samun wannan kwayar halitta wadda ta bijire ma magani ta sama kwaya halitta wadda bata bijire ma magani ba wani sashen jiki ko sashen halittarta sai zan da cewa a samu wannan antimicrobial resistance wanda duk yadda ka yi dai ka je ka dawo zaka ga cewa waɗannan abubuwan in sun taso daga dabbobi inda za su ƙare a mutane akwai kuma waɗanda da mutanen da dabbobin duka za su yi contributing ko kuma za su yi haɗaka wajen ganin cewa an samu wannan antimicrobial resistance amma inda ya fi girma shine yakan tashi daga ainihi dabbobi zuwa ga mutane mafi yawa kuma su ne abinci da ake amfani da su wanda babu bangare na duniya da ba amfani da waɗannan dabbobin a matsayin abinci alaƙat ko da yaushe ba ka iya raba mutum da dabba da kuma muhalli da suke mu'amala da junansu wanda shi ya kawo magwaba dole duniya ta dunkule wuri daya a ganin cewa an samu lafiya bai ɗaya ga kowa kowane abu mai rayuwa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A sai da ta wani To madalla yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. Yau filin zai fara ne da sakon sani mai lange-lange yalwaya wuri. Mai cewa muna taya al'ummar duniya zagayowar ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don gangami da faɗakar da jama'a a game da cutar suga. da fatan iyalai za su dage wajen ci gaba da ɗaukar matakan kariya sai kuma ra'ayin sama'ila agnes malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar niger mai cewa salamu alaikum voa hausa albarkacin zagayowar ranar cutar siga ta duniya wato rana mai kamar ta yau 14 ga watan nuwamba kowace shekara muna kira ga masu dauke da cutar akan cewa su rika lura da irin nau'in abincin da likitoci suka hana su ci ko sha daga ƙarshe muna fatan allah ya baiwa mutanen da ke ɗauke da cutar siga lafiya mu da bamu kamu da cutar ba kuma allah ya ƙare kiyaye mu amin sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga umar foreba gashuwa da adam adam gashuwa masu cewa fatan alheri ga boa hausa babbar magana maka mawaƙi rarara a gaban kuliya da gwamnatin jihar kano ta yi bayan sake wata wakar da ya yi ba tare da hukumar ta ce fina-finai ta tace ba ya yi daidai domin gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaran da iso makera madattai da iliyasu yakubu digawa da kuma yakubu mai aski ba da raka masu cewa salamu alaikum voa hausa labarin da asusun ba da lamuni na duniya ya fitar na cewa a yanzu tattalin arzikin kasar mu ta jamhuriyar niger ya hau kan madaidaiciyar turba ba tare da fuskantar wata barazanar durkushewa ba abin ya shafe babin tsohon labarinsa da ke cewa tattalin arzikin kasar mu na cikin tsaka mai wuya wannan ba wani abun mamaki ba ne ganin yadda ƙasar tamu ta rabu da ƙasashen da ke dama mana lissafi da fatan dai allah ya mana da kansa amu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yayin da ake ci gaba da gwabza fada a gaza da labanin a yau alhamis kungiyar kayar haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar da wani rahoto inda take zargin isra'ila da aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a akan bil'adama rahoton ya ce jami'an isra'ila waɗanda ke ta raba mutane da matsugunansu da sauyawa fararen hula matsuguni suna aikata laifin yaƙi na tilasta ficewa sannan matakin ya yi kama da yunkurin kawar da wata ƙabila a yankin da falasinawa ba za su iya komawa ba rundunar sojin rasha ta bayar da rahoton cewa ta kama wani ƙauye a gabashin ukraine a ranar alhamis yayin da dakarunta ke ƙara tunkarar garin kurakhov ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin sun kama ƙauyen bazanisenka a yankin donetsk garin yana da yawan mutane da suka kai kusan dubu ashirin kafin a fara yaƙi a dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito manazarta da biyoyi ta zanta da su sun bayyana shakku kan matakin da china ta dauka a baya-bayan nan don cire harajin kayayyaki daga kasashe mafi ci baya masu hudar jakadanci da beijing da suka hada da 33 daga afirka a wata mai zuwa shugaban kasar china shi jinping ya sanar da hakan a taron 2024 na taron kolin haɗin kan china da afirka da aka gudanar a birnin beijing a farkon watan satumba da ya gabata zababben shugaban kasa amurka donald trump ya sake zuwa birnin washington a ranar laraba to masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baban leda ya taya ni gabatar da shirin da kuma baba yakub makeri da ya kula da sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu joe gill ni murtala faruk sanyin na ke fatan mu kasance lafiya masu salama